ina zuwa an tambaye ta ina cikin da na bar gida ce na haifi ya ne amma tana wasa da yara a waje sai ce wa uwar zayyini ha ɗauko yar ki mata ado uwar ta je ta ɗauko yar a waje ta zo ta mata ado ya ɗauki yar ya fita uwar na cewa kada ka walakantar da amana tun a jahiliya ke gaya masa wannan kar ka walakantar da amana ya ce to sai fita yana fita sai ya tuna a duk cikin garin da yake rayuwa wane jeji ya fi kowanne muni sai ya tuna jejin sai ya nufe shi yana isa jejin sai ya kara tambayan kansa a jejin nan ina yafi ko ina muni sai tuna akwai wasu rijiyoyi masu zurfi a jejin sai tafi wajen rijiyoyin yana zuwa sai leƙa rijiyar tafi kowace zurfi ya ce sai ya ji daɗi saboda bayan rijiya ce mai zurfi ba ma ruwa a cikinta ɗan adam zai sauƙin mutuwa kenan ya ce sai ya ɗaga yar yana ɗaga zai jefa a rijiyar sai ta ga ƙasa a jikin gashinsa sai tana kaɗe mar ƙasa tana cewa baba bari in kaɗe ma ƙasa sai ta kaɗa ƙasar a jikin gashinsa tana kammala kaɗewa sai jefa ta rijiyar ya ce sai na ji ta yi ƙara ya ce sai ji hankali na ya tashi abin da ya tayar da hankali ba ƙaran ba ne shine har yanzu bata mutu ba sai ɗauko wani ƙaton dutse ya zo ya tsaya a kanta a rijiyar sai ya kwantsama dutsen a kanta ya ce sai ji ta tarwatse a rijiyar ta fashe yana ɗaga ido sai ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana zubar da hawaye yana cewa laukuntu kuntu aqumu ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliyya la aqamtu al-hadd alayk aw kama qala ar-rasul lakin al-islamu yajibu ma qablahu inda zan tsaye da haddi akan wani mutum cikin abun da ya a jahiliya da na tsaye da haddi akan ka kai abdullahi ibn magaffal sai dai kayi sa'a musulunci yana kankare duk shaidancin da aka yi gabaninsa annabin allah yana zubar